Muryar Amurka yake magana da wannan la'asariya talata 17 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da safina ta da su dangi za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai 'Yan siyasa da jami'an ayyukan leƙen asiri da kuma ƙasashen duniya suna ci gaba da tsokaci kan ganawar shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha. tsohon shugaban amurka barack obama zai gabatar da kasida a birnin johannesburg da ake kyautata zaton akalla mutane hudu za su halarta ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar japan sun sa hannu a wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya yau talata a tokyo wadda shugaban ƙungiyar tarayyar turan ya kira haske a cikin duhu da ke karuwa a siyasar ƙasashen ƙetare kanun labaran kenan kuka ji To bayan kun gama jin labaran za ku je cewa hukumar agaji ta nema a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 49 a ambaliya da ya faru a Jibiya a jihar Katsina ga kuma wasu da abin ya shafa abin da suke faɗi. Muna zannin ruwan sun ka zo da sun ka zo ta yamma sun ka hudo mu. Amma ina kwance ina bacci sai ta na ji ruwa sun kawo saman gado misalin karfe 11 da rabi. Ba zan manta kamar wajen shekaru kusan 20 da suka wuce an taɓa samun irin wannan matsalai. 'yan majalisar dokoki na kasashen yankin sahel suna gudanar da wani taron wuni guda a jamhuriyar niger akan yadda za su ba da nasu gudunmuwa ga yaƙi da ta'addanci a yankin yana da kyau a ce wakilan jama'a waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin harka ta tahiyar da tsaron ƙasa da tattalin arziki su ma an sa su ciki don su san abin da ake yi za ku kuma ji cewar japan ta taimaka wa gada da jiragen ruwa biyu a yaƙi da take yi da miyagun ayyuka a kan teku bayan haka safinatun za ta dawo mana da shirinta na noma tashin arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma saurare kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump tsaye a gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana cewa bai ga wani dalili da zai sa ya amince da cewa Rasha ta yi shishigi a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Dukkanin manyan hukumomin leƙen asirin Amurka sun haƙiƙance cewa hukumomi a Moscow sun yi katsalandan a zaben. kuma batun ke kan gaba a binciken da ake gudanarwa da ya shafi jami'an rasha da kuma ma'aikatan ofishin yaƙin neman zaben trump wakilin majalisar dokokin amurka daga jami'an duka biyu da kuma jami'an leƙen asirin amurka sun kushe wa kalaman trump tun kafin ya kama hanyar komowa gida a halin da ake ciki kuma kasashen turai sun nuna kaduwa ganin yadda shugaban amurka donald trump yake sha'awar kulla dangantaka da rasha da takwaran aikinsa vladimir putin da suka hakikanta cewa zai zama barazana ga harkokin tsaro ana tuhumar wata 'yan ƙasar rasha mai ikirarin rajin goyon bayan 'yancin mallakar bindiga wadda kuma take da alaƙa da ƙungiyar kare mallakar bindiga ta amurka nra bisa zargin makarkashiyar kutse cikin ƙungiyoyin siyasar amurka a zaman wani yunkurin hukumomin da ke moscow na samun biyan bukatun ƙasar Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta kama Maria Butina, 'yar shekara 29, wadda shafinta na sada zumunta na Twitter ya bayyana ta a matsayin wadda ta kirkiro kuma babbar jigo ta wata kungiyar rajin kare 'yancin rike bindiga, wadda kuma mai ba da shawara ce ta musamman ga wani babban jami'in gwamnatin Rasha. Butina ta bayyana a kotu a yammacin jiya Litinin ta bayyana a kotu a yammacin jiya Litinin don fuskantar laifuffukan makirci da haɗa kai da wani wakilin gwamnatin Rasha a Amurka ba tare da sanar da babban lauyan gwamnati ba. Wani alkalin kotu ya ba da umarnin a ci gaba da tsare ta kafin a sake sauraron ƙarar gobe Laraba. Lauyan Butina Robert Driscoll ya ya bayar da wani bayani wanda ya musanta cewa ita wakiliyar gwamnatin rasha ce ya kuma ce ita 'yan kasar rasha ce da ta shigo amurka a matsayin 'yan makaranta ana sa ran akalla 'yan kasar afirka ta kudu dubu za su hallara a johannesburg a filin wasan cricket a yau talata domin jin bayanai da tsohon shugaban amurka barack obama zai gabatar a daren ranar bikin cika shekaru 100 na haihuwar marigayin nan dan gwagwarmaya yaƙi da wariyar launin fata nelson mandela ana sa ran obama zai karfafa matsayin afirka ta kudu ana sa ran obama zai karfafa wa matasan afirka ta gudu eh, gwiwa su ci gaba da gwagwarmayar da mandela ya daɗe yana yi domin ci gaban demokradiyya bambancin launin fata 'yancin 'yan adam a lokacin gabatar da kasidar da aka saba gudanarwa shekara-shekara ta nelson mandela a karo na sha shida Wannan jawabin shine babban taron da shugaba Obama zai gabatar tun barin shi fadar White House a shekarar 2017 bayan ya yi shekaru takwas a kan mulki. Obama ya yi wata gajeruwar ganawa da Mandela a shekarar 2015, shekara uku kafin a zaɓe shi shugaban ƙasar fata na farko a Amurka. Ya gudanar da wani bayani mai sosa rai a taron tunawa da Mandela a shekarar 2013. An kulle Mandela a kurkuku har tsawon shekaru 27 a ƙarƙashin dokar Afirka ta gudu, ta farar fata mai tsauri kafin a sake shi a shekarar 1990 ya kuma zama shugaban baƙar fata na farko bayan shekara hudu a zaben ƙasar na ƙabilu daban-daban na farko. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai da ƙasar Japan sun sa hannu a wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya yau talata a Tokyo, wadda shugaban ƙungiyar Tarayyar Turai Donald Ducks ya kira haske a cikin duhu da ke ƙaruwa a siyasar ƙasashen ƙetare. sabuwar yarjejeniyar cinikayya za ta cire kashi 99 cikin 100 na jaddawalin kuɗin fito a kayayyakin japan zuwa ƙasashen tarayyar turan wanda suka hada da motoci kayayyakin lantarki da kuma amfanin gona da ƙasashen tarayyar turan zuwa japan waɗanda suka hada da man shanu ruwan inabi da nama alade za a kuma samu sauƙin shigar da sinadarai daga tarayyar jam'iyyar turan zuwa japan Tuk tare da shugaban kwamitin tarayyar Turai Jean Claude Juncker sun haɗu da Prime Minister Japan Shinzo Abe don yi ma manema labarai jawabi bayan sa hannu a jarjejeniyar. We are sending a clear message that you can count on us. We are predictable, both Japan and the EU. Muna aika sako cewa ku yarda da mu ana ganin mu duka Japan da kungiyar tarayyar Turai sanannu ne. Mun san abin da muke yi za mu ci gaba da kare duniya bisa doka da oda akan yancin gaskiya da sanin ya kamata. An kammala yarjejeniyar a ƙarshen shekarar da ta gabata bayan ɗaukar shekaru ana tattaunawa a kai, ana kuma sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla a yau hukumar kai agaji cikin gaggawa a najeriya ta nema ta tabbatar da mutuwar mutane 49 a ambaliya da ya faru a jibiya sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a daren lahadi kana wasu mutane 20 kuma sun bace wakilinmu zaharaddini sani na da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana wannan mamakon ruwan sama an fara shi ne da karfe goma sha ɗaya na dare a inda aka kwashe fiye da awa hudu ana tafka shi kuma wuraren da wannan ambaliya ta shafa sun hada da kwata ɗan tudu sabuwar tukare da tsohuwar tukare da kuma ungwakwari tuni dai hukumar tantance yanayi ta najeriya ta ayyana jihar katsina a cikin jihohin najeriya da za su iya gamuwa da wannan ibtila'i gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari wanda ya kai ziyara a wajen wannan wuri da aka samu wannan ibtila'i ya yi mani bayani kamar haka ruwan an yi shi wato mai yawan da suna ba da labarin cewa a shekara talatin da suka wuce ba da cewa ga ruwa mai yawa irin wannan. mai girma gwamna kamar ka samu labarin rasuwar mutane nawa a lokacin da ka yi wannan ziyara har lokacin da muka bar wajen karfe ɗaya da rabi mutane arba'in da hudu aka ce sun rasu mutum ishirin da biyar gawarsu ma a nijar aka ɗauko ta sannan ana kimanin cewa fiye da mutum ishirin ba a ma san inda suke ba ni kaina na ga wanda yake da sabuwar amarya kwanan ta biyu a ruɗe yana cewa ba a ma san inda take ba duk dabbobin da suke wurin dai sun mutu ruwa ya tafi da su wa'anda ruwa bai tafi da sun mutu da mu kanmu mun ga wa'ansu awakai da tumakai duk sun fara kumbura ku a matsayinku na gwamnati wani yunkuri za ku yi na ganin cewa an kaucewa aukuwar wannan itulai a nan gaba. mu a matsayinmu na gwamnati za mu kalli yadda abubuwan suke mu ga yadda za mu kautar da ita wannan tsanya daga shigowa cikin garin jibiya yadda za mu rage nauyin ruwan da zai shigo cikin garin jibiya din mu hidda shi ta har kafin a shigo garin jibiya din na sanar da shugaban kasa akan abin da ya faru kuma ya yi waya daga kasashen yana kasar netherlands yana yin ta'aziyya da jajantawa mutanen da abin ya shafa kuma ya ba da umarni ga hukuma ta kawo tallafi ta tarayya yanzu haka sun turu ta hanya cewa staff din shi sun kawo tureloli guda goma sha uku dama suna da kayan tallafi din kusa wanda yanzu za su wuce zuwa jibiya shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar katsina dr aminu waziri ya ce tuni hukumar shi ta fantsama na ganin cewa waɗannan al'umma sun sama masu wuraren da za su sake tsugunawa wani magazaunin garin na jibiya malam ali ya yi mani bayani yadda suka ga wannan al'amari muna zannen ruwan sun ka zo da sun ka zo ta yamma sun ka hudo mu ita ma wata wadda take zama a garin na jibiya ta yi mani bayani kamar haka amma ina kwance ina bacci sai ta na ji ruwa sun kawo saman gado misalin karfe sha ɗaya da rabi wani injiniya da bai so in bayyana sunan shi ba ya ce an taɓa irin wannan ambaliya a garin najibiya ba zan manta kamar wajen shekaru kusan ashirin da suka wuce an taba samun irin wannan matsalai dama nomali wurin hanyar ruwa ce zaradin sanufin tuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya to madalla a gaida zaradin sani 'yan majalisar dokokin kasashen yankin sahel na gudanar da taro na wuni guda a yau jamhuriyar niger domin tattaunawa akan gudunmuwar da za su bayar a yakin da kasashen yankin suka kaddamar karkashin rundunar haɗin gwiwa ta wato g5 da nufin murkushe ta'addanci wakilin murya amurka a birnin yamai sule mumuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani taron wanda ke gudana a yayin da shugaban majalisar dokokin kasashen turai antonio tajani ke fara ziyara a nishar wata dama ce ta bullo da matakan karfafawa gwamnatocin kasashen yankin sahel gwiwa a shirin da suka sa gaba a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar jason sahel mai alhakin tabbatar da tsaro a wannan yanki da ke fama da ta'addanci kamar yadda ɗan majalisa sanusi mareni ke ƙarin bayani eh, gudunmawar mu a nan gurin lalle duk dokokin da ya kamata mu ya kasance an kare talaka su mai kasance an samu ci gaba dole mu tsaya a kan shi akwai lokacin da su gwamnatin za su buƙaci dokoki amma muna cikin ta kafin su kawo dokokin ma mu ma mun san me za mu kawo gudunmuwar mu a ciki a samu a yi dokokin da za a samu ci gaba abin. Batun kudaden gudanarwa na daga cikin matsalolin da suka haifar da tarnaki wajen kaddamar da ayyukan wannan runduna ta haɗin gwiwa. Sanadiyar jan kafar da ake fuskanta daga kasashen da suka yi alkawalin bayar da gudunmuwa. Saboda haka 'yan majalisun na Jason Sahel ke ganin wannan matsala ta zo karshe. Su wannan masu hannu da shuni turawa duk kudaden su suke bada suna bukatar ya kasance akwai doka. ya kasance majalisa ta san kudaden nan sun shigo kenan duk kudaden da majalisa ta eh, suka biyo ta majalisa dole ne majalisa shi an gaya mata ga irin aikin da za a yi kenan su tura suna bukatar duk abin da za su yi kasance akwai hannun 'yan majalisu a ciki. Samun haɗin kan jama'a wani abu ne da masana tsarin zamantakewar al'umma suka yi amanar cewa zai matukar taimakawa shirin samar da tsaro dalili kenan da ministan tsaron kasar nijar kalla mutari ke ganin akwai rawar da majalisun kasashen yankin sahel za su iya takawa domin cin nasara a yaƙi da 'yan ta'adda gwamnatoci sun haɗa kansu sojoji sun haɗa kansu za mu fuskanci wannan matsalar ta shahi sahel ita ce ta 'yan ta'adda yana da kyau a ce wakilan jama'a waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin harka ta tahiyar da tsaron ƙasa da tattalin arziki su ma an sa su ciki don su san abin da ake yi kamar shaidu ne mun ka bado. babban rawa da za su taka tun da wakilan jama'a ne shine su kawo kowa da kowa ya dibi laguda ta matsare kasashenmu mu kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya. Wani abin lura shine rashin ganin tawagar Chadi a yayin bikin soma wannan taro da ke kammala a yammacin yau. ko da yake wata majiya na cewa ana sa ran isowar jami'an na chadi kafin ƙarshen wannan haɗuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To jalla a gaida Sulaiman Muni Barma. kasar ghana tana cikin kasashen duniya masu fama da miyagun ayyuka akan teku lamarin da ya kai ga hukuma ta kaddamar da yaƙi da waɗannan irin miyagun mutanen inda kasar japan kuma ta bada nata gudunmuwa ga wannan yaƙin da ghana take yi da jiragen ruwa guda biyu ga ridwadin muktar abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto jiragen guda biyu masu suna alligator speedboat za yi amfani da su ne wurin yaƙi da fataucin yara da inganta baki ɗayan kariya a teku babban spectrum 'yan sanda hassan fetu ya bayyana cewar sashen 'yan sanda ya shirya tsab don farfado da aikin 'yan sanda ɗin ta amfani da tsarin sadarwa ta fasaha ict a takaici ya tuna da jama'a cewar aikin 'yan sanda nauyi ne da ke rataye a wuyan kowa yana mai faɗan cewar kashi 90 bisa ɗari na tire da duniya ana gudanar da su ne ta teku. Muna sani da muhimmin gudunmawa da tsaro ke takawa a baki da kuma cikin teku dangane da kai kawonmu kusan kashe 90 bisa ɗari na kasuwancin ƙasa da ƙasa ana yin su ne ta amfani da teku. Ina son yin amfani da wannan dama in yi kira ga mutane ɗaiɗaikunsu da ƙungiyoyi da ejensosi su samar da wasu gurabu a kasafinsu don tallafa wa ma'aikatar 'yan sanda domin a gaskiya lamarin tsaro haƙƙi ne na kowa don haka in mu ka haɗa kai a kansa kowanne mu zai tsira jakadar ƙasar japan a ghana titimo hinamo ya ce kyautar ta danganci wani shirin tallafawa yaƙi da miyagun ayyuka na ruwa ne musamman a ƙasashe kamar su ghana saliyo da liberia miyagun cikin ayyuka a ruwaye babban kalubale ne na tsaro da kuma kyautata halin rayuwa da ke bukatar a taimaka ba wai kawai don tsaron mutane ba amma don inganta ta harkokin kasuwanci da zuba jari a ghana da sauran kasashe wakilin majalisar ɗinkin duniya a ghana wa samuwama ya tofa albarkacin sa ya ce unodc recognizes marine crime poses a serious threat to the safety of seafarers international trade and regional stability as over 90% percent of global trade is carried out by sea the economic majalisar ta amince cewar miyagun ayyuka a ruwa yana mugun barazana ga tsaro na kasuwancin ƙasa da ƙasa da walwalan nahiyar sai gashi kashi 90 bisa ɗari na tiredan duniya baki ɗaya ta teku ne ake gudanar da su. Don kuwa magance waɗannan barazana da ƙalubale na tattalin arziki lallai akwai buƙatar ɗaukan tsauraran matakai ta ƙarfafa tsaro. A wurin taron akwai kwamandan 'yan sandan Tama, DCOP na na Asimahini, da makadashin kwamandan jihar DCOP Kwekubro Dupepra da daraktan 'yan sandan ruwa ACP Sedu Idi. Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka a kira Ghana. Salamu alaikum mutan Ghana yau ga mu da samuwa nasiha ne mu kai domin kasar mu Ghana ta samu dan karuwa. To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji hirar da wakilin Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban kungiyar manoman masara da sarrafa ta har ma da sai da ita na Najeriya. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. sunana bello abubakar funtuwa a ni ne shugaban kungiyar manoman masara da saida ta da sarrafa ta na najeriya kun gudanar da wani taro mai tsawar zai so ya ji wannan taro akan me yasa kuke gudanar da shi mun ga akwai bankin najeriya wato cbn da kuma wani shiri na anko borrower da kuma bankin eh, manoma watakila mai tsawar zai so ya ji karin bayani daga bakin ka to alhamdulillah wannan shiri kamar da kuka gani a yau mun kaddamar da shi ne a matsayin taro na kaddamar da noman damina na bana na ba manoma rance don bunƙasa aikin gona musamman na ɓangaren mu na noman masara wannan shiri namu haɗin gwiwa ne da mu 'yan ƙungiyar manoman masarar nan da kuma babban bankin najeriya na ƙasa wato cbn da kuma bankin manoma wanda su ne ta hanyar su ne za a ba da wannan kuɗi wanda kuma har ila yau akwai banku akwai kamfanoni wayanda su ne za su sai masarar nan wanda idan mun noma a ƙarshe su ne za su anshe ta domin manomi zai biya bashin nan ne da abin da ya noma akwai kamfanonin da za su ansa idan suka ansa za su sarrafa sannan sai su mai da ma banki kuɗin da makaranta sannan har ila yau akwai kamfanoni masu ba da kayayyakin amfanin gona a wanda ake ce ma input supplier a turanci masu sai da kayan amfanin gona su ma suna cikin wannan tsari namu saboda haka shiri ne na haɗin gwiwa da waɗannan bangarori guda hudu zuwa biyar da na faɗa maka na ga manoma da yawa suna da fifi domin amfana da wannan shiri kuma na kama har an fidda wani irin ce tsari na sunaye wanda suke duba kamar kimanin manoma nawa za su amfana da wannan shiri a bana muna da manoma dubu tamanin da takwas wanda alhamdulillahi wannan har ila yau ya zanto kamar na gwaji ne muka fara saboda muna da jihohi guda goma sha tara wanda za su amfana da wannan shiri mun fara wannan shiri karkashin wannan kungiya bare da jihar katsina kadai wanda muke da manoma dubu goma da ɗari biyar eh, a matsayin na gwaji to sakamakon nasarar da muka samu kuma a lokacin dama ba ni ne shugaba na ƙasa ba kuma daga baya Allah ya kaddara na zama shugaba na ƙasa to tun da ina da wancan ainihin sanin yadda abin yake shi yasa na ga dace mu faɗaɗa shi zuwa ga wasu jihohi na ƙasar nan wanda kuma alhamdulillahi yanzu akwai jiha goma sha tara wanda za su amfana da wannan shiri kuma kamar yadda na faɗa yawan manoman nan sun kai kusan dubu tamanin da bakwai wanda za su amfana kuma za mu noma hekta hekta akalla za ta kai dubu ɗari kamar wannan noma su manoman kayan aiki ne za a ba su tallafi ko ko kuɗi ne za ake ba su a yanda tsarin yake duk abin da manomi zai nema za a bashi tun daga kan maganar haro na gona da huda duk za a yi wa manomi sannan kuma za a bashi iri za a bashi taki za a bashi maganin feshi na kashe ciyawa duk a cikin wannan shiri da kuma ainihin taki nan kala biyu ne akwai NPK akwai urea kuma NPK din nan namu da za a bada ba NPK ne wanda aka saba amfani da shi ba wanda aka sani a ce NPK 15-15 ko NPK 20-10 ba a'a wannan wani taki ne na musamman wanda ainihin cibiyar nazarin harkokin aikin gona suka yi nazari suka yi bincike suka fi mana da shi wanda ake ce ma 27 13 npk 27 13 to taki ne na musamman kuma har ila yau an ƙara inganta shi a wani sinadari na ainihin taki ko kuma na gona na wanda ake samu amfanin gona da ake ce ma micronutrients hmm. kamar ka ce ne abinci ne gashi ka hada abincinka za ka ci to bari kuma ka samu a hausance ce maka wani yaji mai irin mai daɗin na wanda za ka ƙara sawa hmm. ko kuma ka ƙara magi to hmm. wannan sinadarin haka yake a turanci ana ce mashi micronutrients to an ƙara da shi a cikin wannan takin saboda haka to wannan taki namu taki ne mai matukar inganci wanda inda za ka sa buhu buhu bakwai ko takwas in ka sa buhu shida ya ishe ka so wannan kuma har ila yau shi wannan taki eh, a buhun shi an rubuta suna wannan kungiyar tamu an sa man an kuma sa sunan babban bankin najeriya cbn kuma an sa ainihin tambarin kungiyarmu abinda ake ce ma logo an sa tambarin cbn a jiki to saboda haka kaga ya zanto na musamman ne ba wanda aka saba gani ba kuma bayan da za a yi ka same shi a kasuwa sai manomin da ke cikin wannan kungiya ne zai same shi to yawan wannan hekta da za ku yi noma da su waɗannan manoma za a bi hekta hekta ne koko bai ɗaya za a yi koko akwai waɗanda za su ɗara wasu shi wannan tsari da aka bullo da shi yana da ka'idoji don kasancewar kare zanto an yi abun kara zube to akwai ainihin tsari na ɗaukar yanayin faɗin gona ko kuma kewayen gonar mutum wanda za a je da na'ura wanda ake ce ma gps a zagaye gonar tana ba da ainihin yadda gonar take da fadinta da tsawonta da kwari da tudu da komi da ka sani wannan na'urar za ta nuna saboda haka idan aka gama za ta nuna cewa nan hekta ɗaya ne ko rabin hekta har ya zuwa hekta biyar ko fiye da haka amma a ka'ida daga hekta rabin hekta za a iya ba mutum ko hekta ɗaya ko biyu ko uku ba dai ta wuce hekta biyar ko da mutum gonar shi auna ta wuce hekta biyar to a tsarin wannan tsarin wannan shirin da yake bai wuce hekta biyar saboda haka wani kaga gwargwadon da aka auna gonar kowa in gonarka hekta ɗaya ne haka wannan na'ura za ta nuna kaga kenan babu magana cewa manomi ya zo ya karya ko kuma irin da aka saba an ci gwamnati na abu kowa ya zo ya faɗi yadda yake so a ɗebi kaya a bashi babu wannan ba kuma a ce mutum yana da hekta biyar an bashi kan hekta biyu ko uku ba komi dai an yi shi a tsare kuma a zamananci. To madalla malam Zaharaddin masu sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma mako mai zuwa za ku ji ci gaban tattaunawar tasa idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin julie lazarus gresham wadda ta hada mana sauti ni safina ta sada so dangi ke cewa a huta lafiya to madalla a gaida safinatu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana mu ta farko a yau tana cewa ina kira ga shugabannin babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp da su auna zaben gwamnan jihar Ikiti da aka kammala kwanan nan domin su gani ko suna iya cin zaben 2019 a matakin tarayya da jihohin ƙasar baki ɗaya. Saƙo daga Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi, Najeriya. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani damar jajanta wa al'ummar garin Jibiya da ke jihar Katsina. game da iftila'in ambaliyar ruwa da ya yi sanadiyar mutane kimanin arba'in da 44 Allah ya ji kansu ya rahamshe su amin kuma Allah ya kiyaye abkuwar haka a nan gaba saƙo daga aminu kano maida garko wasiƙa ta gaba kuwa ta ce assalamu alaikum voa hausa gina gidaje a gefen teku da yin biris wajen yashe magudanar ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa ambaliyar ruwa ganin cewar kuɗaɗen da gwamnatin jihohi ke kashewa wajen tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa ba su kai waɗanda za a kashe wajen yashe magudanar ruwa ba a ƙarshe ina jajantawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ta shafa a ƙaramar hukumar jibiya saƙo daga murtala ibrahim zangon daura mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce to rundunar sojojin najeriya a gaskiya ya kamata ku ƙara ƙaimi wajen daƙile hare-haren da 'yan ƙungiyar ta'adda ta boko haram ke kaiwa ganin yadda suke tsananta kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a wasu jihohin arewa maso gabashin najeriya da fatan allah ya kawo muna ƙarshen su amin saƙo daga comrade salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Filato. To madalla yanzu kuma ga safina ta dawo da labarai a takaice. Kwamitin zaɓe na Birtaniya ya ci ƙungiyar kamfen ɗin Brexit tara domin wuce ƙa'idar kuɗaɗen da ya kamata ta kashe a yaƙin neman ƙuri'u, ta kuma miƙa su ga jami'an 'yan sanda. Kwamitin ya faɗi a yau talata cewa gangamin da ake kira Botliv ya wuce ƙayyadaddun kuɗaɗen da ya kamata ya kashe a wata nasara da ba za ta samu ƙuri'ar raba gardamar da aka kada a shekarar 2016 ba wadda ta kashe dala miliyan tara da uku da ya haura abin da aka ƙayyade mata ta kashe da dala dubu Hukumar ta ce gangamin na Botleaf ya hada hannu da gangamin da ake kira bleaf wata karamar kungiyar Brexit don karya dokar kudin kashewar kamfen ɗin. Bob na daraktan hukumar sa ido kan kudaden da ake kashewa a harkokin siyasa da daidaito, ya ce akwai shaidu da suka gamsar da cewa da suka nuna cewa kungiyoyin gangamin Botliv da bleaf sun yi aiki tare, ba su kuma nuna cewa suna aiki tare ba. Posner ya kara da cewa an ci botlif tare dala dubu tamanin yayin da aka kuma mika batun ga 'yan sanda domin rashin bayyana gaskiyar kudaden da suka kashe a yakin neman ƙuri'u. Mai magana da yawon botlif ya ce rahoton ƙungiyar zaben yana cike da ƙazafi ya kuma zargi kwamitin da cewa ya saka siyasa a cikin aikin nasa. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma can da yamma za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi. da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma julie gresham wacce ita kuma ta shirya kuma ta ba da umarni sai kuma rob mclean shine injiniya mu na wannan lokaci baba ya kuma keri ne daga nan washington dc nake sallama da ku can da yamma amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa